a gana wasu da manema labarai gwamnan jihar adama murtalan yako ɗaya daga cikin gwamnanin nan bakwai da suka balle suka kafa sabuwar pdp ya ce za su ci gaba da fafutukar kawo sauyi a jam'iyyar to sai dai kuma gwamnanin suka ce idan shugaban kasa da kuma shugabannin pdp suka ci gaba da yin shakulatin bangaro da halin da jam'iyyar ke ciki to su fa a shirye suke su taimaka wajen kai ta kushewa yanzu ina amani an fara ganewa an fara ganewa pdp suna cewa pdp ta mutu ko tana kan gadon mutuwa lallai irin mu kan dole ne mu yi haƙuri in mata ta mutu ta mutu a hannunmu mu ma ba ta ta'aziyya jana'iza mai kyau da kuma mu ɗauki mu zaman makoka. da alamun 'yan sabuwar pdp ba su daddara ba da hukuncin da wasu kotuna biyu suka bada na suka yi fatali da bukatunsu mr pp lesha da ke zama sakataren sabar pdp a jihar adamawa ya ce yanzu ma aka daura damara suna gani kamar ba mu da yanci muka muka gafa muna da yanci amma muna bin tsarin doka don haka muyi na'am da shari'ar da suka zartas amma yanzu ne muka fara muna da dama shugabanni mu kuma suna kan duban a hanyar da za a bi sannan kuma ga me za a yi amma batun a ce ba wai tafiya ta kare a'a ai wannan ba addini bane jam'iyya ake yi ba ja da baya ko da kuskure ba ja da baya gaba gaba dai muke tafiya to sai dai kuma yayin da yan tsantsan 'yan pdp ke cewa suna nan daram su koyan bangaren ba manga tukur na fa ganin ba haka batun yake ba barista eti shehu da ke zama sakataren jam'iyyar bangaren ba manga a jihar ya ce su ba su san ma da zaman sabuwar pdp ba sabuwar pdp saboda kotu da kanta ta tabbatar ba su nan babu su kuma duk jam'iyya da ke najeriya certificate ɗaya take da shi don haka shi yasa kotu da majalisar zaɓe ma sun nuna su ba su san waye sabon pdp ba wannan dai na zuwa ne yayin da magoya bayan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar su ma ke soma taron tuntuba na ina za a dosa shin ko Atiku zai tsaya ne a sabuwar PDP ko ko zai canja sheka zuwa APC ko da yake wasu sun ce kafarsa ɗaya na fa PDM yayin da ma da alamu Atiku na son tsayawa takara dan independa wannan kuma shine tambayar da ne wa Alhaji Ɗanladi Dan Asabe shugaban kungiyar Adamawa Atiku Tintang mutane jama'a ne ba gane ba Atiku nan brain box ne na siyasar najeriya ya san abin da yake yi sabili da jam'iyyu na guda uku a apc pdp da ya ta safar jami'ar pdm ba inda bai da rishi a ciki wanda ke ko koda najeriya ta providing for independent candidate ne a cikin abubakar ya tsaya zaɓe wannan jam'iyyun za su yi bin shi. yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa a wannan dambawar siyasar najeriya da ke kama da rawar 'yan mata wai na gaba ya koma baya ibrahim zo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya